Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan kira da shugabanni suka yi na haɗin kai a lokacin shagulgulan bikin sallah a jihar Katsina. haka kuma sakamakon cece kucen da ake ta yi akan faifan gaisuwar sallah da shugaban najeriya ya yi da harshen hausa wakilinmu ya jiyo mana ra'ayin wasu daga cikin 'yan najeriya a kai kuma kan haka ne muke son jin ra'ayoyinku lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alama tarawa ɗaya biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alama tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum kotun kolin amurka ta amince da ta saurari karar da shugaba donald trump ya shigar game da umarnin da ya ba na neman a tsawwala dokokin shiga amurkan inda ta yanke hukuncin cewa wani sashen dokar zai iya fara aiki umarnin na shugaba trump ya hana kasashe shida waɗanda ke da mafi rinjaya musulmi shiga amurka na tsawon kwanaki casa'in kana za a hana 'yan gudun hijira da kasashen shiga ƙasar na tsawon kwanaki 120 a baya wasu kotu wato wasu kotuna biyu daban-daban da ke jihohin hawaii da maryland sun dakile shirin aiwatar da dokar inda suka yanke hukunci daban-daban sai dai kotun kolin kasar a yau litinin ta amince ta saurari karar inda ta bada kofar a fara aiwatar da wani sashen dokar akan kasashen libya da iran da somalia da sudan da syria da kuma yamal tare da jingine shirin karɓar 'yan gudun hijira daga kasashen sai dai alkalin kotun sun ce dokar ba za ta yi aiki a kan 'yan kasashen da suke da wata alaka ta gaske da wani mutum ko kuma wani kamfani ko kuma kungiya a nan amurka ba misali dokar ba za ta yi aiki a kan waɗanda suke da alaka ta jini da wani a nan amurka ba ko ɗalibi ko masu neman gurbin karatu a kwaleji ko kuma jami'a ko kuma ma'aikata ko wani da aka baiwa aiki a nan amurka a baya shugaba trump dai ya ce wannan doka za ta fara aiki nan da sa'o'i biyu. yayin da ya bayyana a wata sanarwa cewa wannan hukunci da kotu take yanke babban nasara ce da suka samu ta wani labarin daban kuma shugaban na amurka donald trump yana zargin 'yan democrat da kawo cikas wajen kin taimakawa 'yan republican su yi watsi da tsarin kiwon lafiya nan da wanda tsohon shugaban kasar barack obama ya samar a wannan makon sanatoci daga bangaren 'yan republican suke shirin cika alkawarin da suka dauka tun shekaru bakwai da suka gabata na ganin sun kawar da tsarin kiwon lafiyan wanda ake walakabi lakabi da care shugaba trump ya shiga shafinsa na twitter a yau litinin inda ya rubuta cewa 'yan majalisa na bangaren democrat ba su da tsare-tsare masu kyau ba abin da suka sani illa su yi ta korafi domin tsari na obama kiya nasu ne a can baya ofishin da ke sa ido kan harkokin kasafin kuɗin a majalisar dokokin amurka ya yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 23 ne za su yi asarar inshorar lafiyarsu nan da wasu shekaru idan aka amince da sabon tsarin kiwon lafiyar wanda da ƙyar 'yan majalisar wakilai suka yadda da shi a makon da ya gabata. A jiya Lahadi, shugaba Trump ya bayyana cewa shi da 'yan jam'iyyarsa ta Republican suna fuskantar babban kalubale wajen ganin an amince da sabon tsarin kiwon lafiyar. Sakataren harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ya ce zai yi matukar wuya ƙasar Qatar ta yi aiwatar da bukatun da Saudiya da wasu ƙasashe ƙawayenta uku suka gabatar kafin su maido da dangantakar da ke tsakaninta da hukumomin Doha. Sai dai Tillerson ya yi kiran da a zauna a tattauna domin neman mafita kan rikicin siyasa da yake shafin yankin ƙasashen da suke golf. a wasu zarwa da sakataren harkokin wajen amurkan ya fitar kwana guda bayan da ƙasar ta ki amincewa da bukatun ƙasashen tilasin ya ce akwai wasu fannoni a cikin bukatun da za su iya samar da mafita ga wannan takaddama sai dai bai bayyana ko waɗanne fannoni yake ganin ƙasashen masar da baharin da haɗaɗɗen daular larabawa da kuma saudiya za su iya bi ba domin warware wannan matsalar diflomasiyya waɗannan ƙasashe sun miƙa bukatun nasu ne makonni biyu bayan da suka yanke hudar diflomasiyya da ƙasar ta qatar ta hannun ƙasar kuwaiti wacce ke shiga tsakani inda suka nemi kasa da ta rufe gidan talabijin na aljazira batun da ya daɗe yana janyo cece-kuce tsakanin ɓangarorin biyu ƙasashen har ila yau sun nemi ƙataɗin da ta yanke hulɗar da ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood da isis da alka'ida da kuma ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran sannan suna kuma buƙatar ƙasar da ta yanke hulɗa da kasar iran to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A China an baiwa masu ayyukan ceton umarni su fice daga yankin nan da mummunar zabtarewar wani tsauni ya auku a yankin kudu maso yammacin kasar na lardin Sichuan. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa hukumar da ke kiyaye aukuwar haɗurra a ƙasar shi ya ba da umarnin a Litinin a yau Litinin din bayan da na'urar hango aukuwar bala'i ta gano wani motsi da ya auku a kusa da wani tsauni da ya rufe gidaje a ƙauyen Shinmo a ranar Asabar. hukuma ta kara da cewa akwai yiwuwar aukuwar wani hadarin zabtarewar ƙasar a karo na biyu sama da mutane dubu uku da suka hada da 'yan sanda da fararen hula da sojoji suke gudanar da ayyukan ceton a cewar hukumomin ƙasar. kuma sun dukafa babu kakkautawa wajen neman waɗanda ake tunanin suna da sauran rai hukumomin ƙasar sun ce an tsinto gawarwakin mutane goma yayin da wasu casa'in da uku suka bata ya zuwa jiya lahadi an ceto wasu ma'aurata da jaririnsu mai wata ɗaya daga cikin baraguzan da suka rufe akalla gidaje arba'in. zaizayar ƙasa a kasar ta bala'i ne da aka saba gani musamman a yankin da ke da yawan tsaunuka. A ƙarshe yi a ƙasar Colombia sun ce akalla mutane shida sun mutu kana wasu da ɗaya sun bata a wani jirgin hadarin jirgin ruwan shakatawa mai hawa hudu wanda ya nutse a yankin ruwan Penal Guatap wani fitaccen wuri da masu yawon shakatawa ke ziyarta a kusa da yankin Medellin. yayin wata ganawa da manema labarai shugabar da ke kula da sashen bada agaji a yankin magrita mukanda ta ce an ceto mutane 99 sannan wasu 40 sun yi ninkaya da kansu domin su tsira da ransu nan da dai aka tura kananan kwale-kwale zuwa yankin da hadarin ya faru inda suka rika tsamo mutane daga cikin ruwan masu aikan ceto yanzu haka suna can suna neman sauran waɗanda suka tsira da ransu a yankin inda jirgin mai suna almirante ya nutse shugaban ƙasar colombia juan manuel santos wanda ya zarci inda hadarin ya auku ya raito cewa ga dukkan alamu ba wai an cika jirgin da mutane fiye da kima ba ne sai dai har yanzu ba a gano abin da ya haddasa hadarin ba amma waɗanda suka tsira da ransu sun ce sun ji wani ƙara mai tsanani kafin jirgin ya fara nutsewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin shugabanni a jihar Katsina sun yi amfani da damar bukukuwan shagalin sallah domin kira ga haɗin kai da zaman lafiyar al'umma. Wakilin Mursala Faruk Sanyinna na ɗauke da cikakken rahoton. Bikin sallah a arewacin Najeriya wata dama ce da shugabanni ka yi amfani da ita domin duba yanayin da ƙasa da 'yan ƙasa suke ciki tare da yin tambihi da kuma janyo hankalin dubun dubatar jama'ar da ke tattaruwa a waje ɗaya a lokacin bikin dangane da hanyoyin samar da ci gaba. a wannan karon sha'anin kalaman nuna kiyayya tsakanin 'yan arewa da 'yan kabilar ibo da ke hankoron kafa a kasar biafra shine ya fi jan hankalin gwamnan jihar katsina aminu bello masari masari wanda tsohon kakakin majalisar wakilai ne ta najeriya ya yi waiwayin baya a sakonsa na sallah dangane da haduwar arewaci da kudancin najeriya a zaman kasa daya da kuma barazanar darewa da kasar take fuskanta yanzu haka hada arewa da kudu yau shekarar shi da uku to ina so kai la'akari da cewa cikin shekara ɗari da uku an samu kusan karni biyu akalla to ko kai aure kai na shekara ashirin aka ce auren zai lalace ko talatin ya abin yake kasan bai yiwa sai dai zama hakuri saboda haka wa'anda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran kasan nan a dage suke cewa ba a yadda wani ma ya kawo wani abu wanda zai kawo lalacewa ko rushewar kasan nan a zura mashi ido ba wajibi ne ga duka al'amari na mutum yana da bukatar gyara to kullum za a ga halin da ake ciki kuma a ga menene ya kamata a yi cewa yin shin zai ƙara zaman lafiya a ƙasa. Shi ko mai girma sarkin Katsina Alhaji Abdulmuminu Kabir Usman sakonsa na sallah tamkar wa'azi ya yi inda ya bayyana cewa halayyar 'yan Najeriya ita ce umul haba'isin duk matsalolin da suke fuskanta. Ana ta koke-koken bala'o'i ba abinci ba security ba kaza ba kaza ba kaza. To wallahi wallahi sai mun canza halayenmu. Allah ya ce ba ya canzawa sai kun canza ba wani abin da aka sa gaba sai samu samun duniya ya zan same shi ba ruwanka ko ka kashe ko ka je kai kara ko kai zagi ko kai ko wannan kai dai ka samu ko haram ne ba ruwanka ko wannan bala'i shi muke tare da shi wallahi sai mun hatta shi yasa Allah ya canza mana in ka ji wayo wayo wayo to mu muka ja ba Allah ba mai martaba sarkin Katsina ya bayyana takaicin yadda al'ummar Najeriya musamman arewa suka yi watsi da sha'anin aikin gona domin samun kuɗi cikin sauki ta hanyar albarkatun man fetur Allah ya ba mu dama arewa muna da wajen noma muna da wajen kiwo to amma abin baki ciki abin a sha an yadda shi an ta wajen mai in kana jin yunwa za ka ce gol ko za ka sha fetur dole sai ka ci abinci to shi ne na ce a tsare yadda Allah ya ba mu albarkacin kasa to mu ma mu taimaka ma kanmu taimaka ma kai a tsaya a aiki a rungumi abin gwamnati ta zo da shi bukukuwan sallar idin sun gudana salon alon musamman a yau litinin da aka gudanar da kayataccen hawan bariki wanda ke cike da al'adun gargajiya na jihar ta katsina da ma kasar hausa baki daya duk kuwa da barazanar da aka fuskanta na yunkurin kai hare-haren ta'addanci a wasu jihohin na arewa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla Mursala Faruk Sanyina har ila yau a Najeriya dai sakamakon faifan maganar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. na saƙon murnar sallah da ya yi a hausa ana ci gaba da cece ce a kansa wakilinmu hassan maina kaina ya jiyo mana ra'ayoyin mutane dangane da wannan faifai hassan gare ka muryar ta shugaban kasa Muhammadu Buhari inda a ciki aka ji shi na wa 'yan Najeriya barka da sallah na ci gaba da janyo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya yayin da wasu da suka saurari shugaban ke cewar muryar tasa na kara tabbatar da cewar lalle shugaban bai da lafiya amma wasu kan basu ma amince cewar muryar ta shugaban kasa ba ce. Sunana Kadir Dahiru Rahama sarkin yakin Buhari a yankin Bebeji mun ji wannan audio da yake ta yawo cewa murya ce ta shugaban mu Buhari mu abin da yake damu mu kawai shine mu musa san halin zahirin halin da shugaban kasan mai ke ciki muna cikin damuwa kowancan karar lokacin da ya tafi neman lafiyar nan ko da yawa jami'ai da suke zagaye da shi suke ta kokarin cewa a ai lafiyar shi lau ya dan je ne yana nan amma kuma da ya dawo ya ce shi tun da yake ma bai taba samun kansa a irin wannan lalura ba tun da yake a rayuwarsa to kaga wannan kamar akwai yaudara da za mu iya cewa ta fuskar su kamar mu sa za a ce kenan ko kuma menene idan macije sare kan kaga bakin ma sai ka ji tsoro a baya can an samu irin waɗannan abubuwan in da suna gaya mana gaskiya to duk abin da suka gaya mana sai mu yarda saboda yanzu lokaci ne an riga an ci gaba ba ma maganar murya ba har hoton mutum ma ana iya kawo a sa fuskar shi a komai ya magana kuma a dauka shi ga dan jarida Jafar Jafar kuwa na ganin kwata-kwata ma bai kamata a fitar da muryar shugaban ƙasa a halin yanzu ba dai wannan sako in ka duba da aka faɗa cikin Hausa kawai aka faɗe shi kuma ƙasar nan tana da yarurruka da yawa ba yare ɗaya ba ne ko shugabanni da suke da yarurruka misali Kanada shugaban kasa Kanada duk inda zai magana sai ya da turanci sai ya kuma da yaren ƙasar Faransa Faransanci. Na biyu da zai sa ka cewa sakon bai kamata a ce an fitar da shi ba misali saboda zai iya nuna cewa shugaban ƙasa yana cikin wani matsanancin hali to yadda muryar ta fita a cikin sakon zaka ga yana ɗan ta haka kaman ta rashin lafiya sosai kamar takura masa aka yi wato ya faɗi sakon duk wannan abu na gani a matsayin su masu kare wato kima shugaban ƙasa da mutuncin shi bai dace a ce sun fitar da wannan bayanan ba domin zai kara razana zuciyar mutane su ce don su iya fahimta cewa kai shugaban kasa tabbas wato jikinsa ya tsananta. Dan masanin fika Alhaji Bababa Abba da ya aiki da shugaba Buhari tun yana gwamnan mulkin soja a Maiduguri kuma har yanzu suke tare a siyasance na mai cewa. <laughs> Ni na yi aiki a ofis ɗinsa lokacin yana gwamna eh, namu na can ah, Ban da haka kuma dai saduwa <laughs> akai akai ba iyaka murya ce tasa su ce sai dai ka san mutum ya dan samu rashin lafiya dole ne zaka ji dan wani kakarkar haka a cikin murya din amma ai <laughs> ba shi ne kawai don sallah ne ya gaisa da yan uwansa ya musu magana da Hausa ba official message ba inda official message za a rubuta ai a karanta a taimaki a ba shi sa kawai ya yi maganarsa a Hausa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kan wannan ne yau muke son jin ra'ayoyinku shin me kan wannan cece ku cin a kan wannan faifan magana sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na farko daga jihar Ondo, wake magana daga jihar Ondo. sunana Hassan daga nan jihar Ondo. Sannu Malam Hassan, menene ra'ayinka akan wannan magana? To wannan maganan 'yan Najeriya ya kamata mu dinga sara muna duban bakin gatari. Bawan Allah na an ce bai da lafiya bai da lafiya ya fito yanzu ya yi magana. Sun matsa mar ya yi magana da sun yi haƙuri dai amma da ya yi magana da turanci da ya fi. Tunda Najeriya akwai Hausawa akwai Ibo akwai Yarbawa. to amma yanzu kaga ya magana da hausa kaɗan ai ba shugaban ba shugaban ƙasar hausa ba ne kawai abin da zan yi dai ya kamata in zai gama na gama a yi magana da turanci ya fi. to malam hassan mun gode da wannan ra'ayi na na gode ku tashi lafiya to madalla to ga kuma wani kiran daga jihar nasarawa wa ke magana daga jihar nasarawa malam naziru barkan ka da warhaka barka da warhaka ne daga nan lafiyan bari bari kuma sakatare na kungiyar mai da nasara na jihar nasarawa. To Bashir Tela. Ba gaskiya alhamdulillah alhamdulillah mu wannan muryan da muka ji a gaskiya ya gamsar da mu kuma harshen Hausa ba karamin harshe ne ba kuma ana iya fassara shi da kowane irin yare kuma hmm. kamar da wani jami'in shi shugaban kasa ya bani da nan murya ne ba wai official ba ba wai an yi ta ne a kasa baki daya ba ta wani bangare ne aka yi ta kuma aka turo da ta wani bangare inda a ce jawabi ne daga Hello Malam Bashir Malam Bashir ya ɗauko bayani gangara-gangara kuma gashi waisa ta katse. To yanzu bara mu leƙa jihar Jos wato Plateau. Plateau State. Wake magana daga jihar Plateau? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya kai tsaye dai ne magana Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau. Bala Komanda barka da warhaka. yawa alhamdulillahi to ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa kuma ka Allah ya karbi ga gabaki da. to amin amin me ra'ayinka dangane da wannan faifan magana me gaskiya ra'ayina shine al'umma ya kamata mu dinga mu dinga ma dubawa muna mu shugabannin mu fata na alkhairi yanzu kamar yadda shi shugaban kasa magana da Hausa tsakani da Allah a cikin kashi ɗari kusan kashi saba'in da wani abu a Najeriya ma gabaki ɗaya ba ma Hausawan ba majority mai kashi saba'in da sauransu babu wanda baya jin hausa to ya kamata idan aka ce an yi irin wannan abu to mu dinga ma shugabannin mu fatan alkhairi Allah ya bashi lafiya amma wani ce ce ku ci ba namu bane saboda menene ai Najeriya ɗaya ne ake yanzu maganar da ake kan yi kenan Najeriya ɗaya ce Najeriya ɗaya ce to ya kamata mu tsaya a matsayin Najeriya ɗaya ce idan da shugaba ya fito hello commander a kowace harshe yawa ina jinka ina jinka yawa duk wanda yayi magana duk wani shugaba yayi magana akan magana daya to eh. ya kamata mu tsaya mu tsaya su da addu'a ubangiji Allah ya kara mishi lafiya ra'ayi na kenan bala kwamanda daga bukur jihar Plateau to madalla komanda mun gode sai kuma kira na gaba daga jihar Yobe wake magana daga jihar Yobe Alhaji ya jaji maji. Alhaji ya jaji maji barka da warhaka barka da aiki kuna lafiya lafiya kalawan sallah lafiya wallahi alhamdulillah to madalla menene ra'ayinka dangane da wannan faifan magana na shugaban kasa na murda sallah da ake ta cece ku ce akan sa ah, magana ta janar buhari ne kuma muna masa fatan allah ya kara masa lafiya to amin mun mutum ma yana kokon toto shi ne dai hmm. kuma ya yi magana kan 'yan arewa ya yi musu murna da fatan an yi sallah lafiya kuma ya yi musu murna da fatan allah ya bai wa ƙasa zaman lafiya Mm. to da haka wannan shi ne idan mutum yana bukatar yana ganin ba shine ba ba shine din ba mm. to malam ya kuma shi ne shi ne malam ya kana jin daga cikin waɗanda suke da cece ku din nan kai suna magana cewar ai ba Hausawa kadai ne suka yi sallah ba so suna ganin cewar ya kamata a yi a ce ya magana ne da turanci ko makamancin haka menene ra'ayinka akai A magana ya yi ta ne akan mutanen Arewa, ya yi wa 'yan Arewa murna ne akan sallah da dukkan mutanen Najeriya wanda suke jin harshen Hausa, kuma da Turancin ma ya yi. Eto, eh Fatan mu dai Allah ya ba shi, lafiya, Allah ya dawo mana da shi kasan mu Najeriya ya ci gaba da mana adalci. To, Malam ya ka ji na Turancin? A, ban ji wani ji na Hausa sosai kuwa. Kuma magana da ya yi magana ce mai ma'ana, wacce duk mutum duk hasararsa zai yaba mashi. Mm. Allah ya bashi lafiya. Allah ya dawo mana da shi mu Najeriya. To madalla malam Yahaya Jaji Maji na gode kwarai da gaske. Yanzu ga wani kiran daga jihar Bauchi wake magana daga jihar Bauchi. Magana da Alhaji Umar Muhammad mai inkiya lalurar duniya. Umar Muhammad mai inkiya lalurar duniya. Eh haka. To yayi kyau. Menene ra'ayinka dangane da wannan magana? To ni ra'ayina dangane da wannan magana ala kulli halin ko dan adam bai fi karfin kuskure ba. idan Buhari ya yi kuskure a wannan magana da ya da Hausa ni a bangare na na yafe masa sannan kuma ina neman masa yafiya sauran jama'a da suke gani a yi musu ba daidai kuma ina masa fatan alheri Allah ya ba shi lafiya don ina ganin da mai Buhari zai yi da rashin lafiya zai yi ko kuma da cece kucen da ake kai masa to to mai larurar Buhari Allah ya ba shi lafiya to malam Umar larurar duniya ni a bangare na na wani ce na yafe masa kuma ina neman sauran jama'a su yafe masa don Allah sai masa hakuri sai masa uzuri da halin da yake ciki to mala umar mun gode kwarai da gaske jama'a anan zamu dakata da amsa kiran ku sakamakon lokaci da ya kure sai kuma goban Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani bangaren da za ku ci gaba da amsa ku kuma bayyana mana ra'ayoyinku labaran Jama'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a Washington DC barkan ku da zuwa ga shirin na labaran wasanni. Za mu fara da ƙasar Kamaru wacce ta yi ƙoƙari amma ta kasa ta samu nasarar shiga wasan kusa da na karshe na ƙasashen da ke fafatawa a gasar cin kofin confederation na duniya da ake yi na wannan shekara a ƙasar Rasha. Bayan da wannan ƙungiyar ta Indomitable Lions ta Kamaru a ƙarƙashin jagorancin Vincent Abubakar ta sha ɗan karin dukan ci uku da ɗaya a hannun Jamusawa. su jamusa yanzu su ne jagaba a rukuninsu na gurubi kenan inda suke da maki bakwai ƙasar chile tana bin su bayan da ta samu nasarar tsallake gadar australia wanda suka yi kunnen doki da suna ci ɗaya da ɗaya to dai an shirya wannan wasan kusa da na ƙarshe ɗin ita chile za ta haɗu da portugal ne in allah ya kai mu jibi laraba ita kuma jamus ta hadu da mexico kashe gari wato ranar alhamis yanzu haka su kamar dai su mai da hankalinsu na su koma yawundi su kimtsa domin su yi tafiya zuwa uyu a nigeria inda za su kara da kungiyar kwallon kafar nigeria din wato super eagles a kokarin da kasashen biyu suke yi na samun shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 wacce ita ma dai a can rasha za a yi ta. shugaban hukumar dambe ta najeriya dr rafi ladipo yana shirin yin jagorancin wata tawaga ta wakilan hukuma din zuwa london inda suke shirin haduwa da anthony joshua dan najeriya nan haifafen ingila wanda ya lashe kambunan ibf da wba na duniya bayan da ya gwabje vladimir klitschko kamar watanni biyu da suka wuce ita wannan dawaga din wuce har ila za ta samu damar kallon gwabzawa da wani dan najeriya na daban zai yi a dambe din wato wanda zai nemi zakaran ko kuma kambin wbo muna muku maganar lari kundayo wanda zai gwabza da dan damben ingila gari kokoran a ran takwas ga watan yuli din to ita wannan tawaga za ta bar najeriya ne kwana biyu kafin wannan dambe wato ran shida ga watan yuli din kenan lokacin da yake tabbatar wa jaridar bangat wannan magana din shugaban hukumar damban na najeriya din ya ce daya daga cikin abubuwan da za su yi magana da joshua a kai shine ziyarar da ake shirin zai kai najeriya din a cikin watan august din nan mai zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta crystal palace ta ingila tana shiga ko kuma ta shiga cikin jerin gwanon ƙarin kulob-kulob da ake samu masu nuna sha'awa ga ɗaukar ɗan ƙwallon najeriya nan kilici nacho wanda yanzu yake buga manchester city wanda kuma yake neman ya bar manchester city din ya koma ya je wasu club club na daban da haka yanzu crystal city ta shiga jerin gwano tare da sauran club club irin su west ham wanda su ma sun nuna sha'awa akan wannan yaron din shekaru 20 da haihuwa ko bayan su akwai kungiyoyi irin su leicester da everton da southampton da wasu brom wanda duk suka nuna suna sha'awar su dauke shi ya buga musu jama'a abin da ya sauka labaran wasanni wannan litinin kenan sai wata in allah ya kai mu a huta lafiya To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yan kungiyar ISIS sun tarwatsa shahararren babban masallacin Arnuri da ke Mosul a Iraki. Inda a nan ne jagoran kungiyar Abubakar Albagadadi ya ayyana kafa daular Islama a shekarar 2014. wanda kuma jin kaɗan bayan haka ne 'yan kungiyar ta'addan suka mamaye birnin na Mosul. haran babban masallacin al-Nuri na ƙara nuna irin mugunta da rashin haƙurin 'yan ISIS da kuma irin daular tasu wadda ake ci gaba da wargazawa a hankali, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawal. Ms. Nawal ta ƙara da cewa, mun yi Allah wadai da wannan ta'asa da aka aikata a kan al'ummar Mosul, wanda ke ƙara nuna cewa ISIS ba ta mutunta al'adu da addinan mutanen Iraki. Kusan shekaru 800 kenan aka gina masallacin alnuri da hasumiyarsa da ake kira alhabda, waɗanda ke nuna martaba da ƙimar al'ummar wannan birnin na Mosul. Sai gashi ƙungiyar ISIS ta yi amfani da masallacin ka ta fara wurin ibadar babban addini don yaɗa miyagun ayyukanta na kisan ƙare dangi da fyaɗe da mai da mutane bayi da kisan yara da kuma mamaye wurare ƙarfi da yaji. Wannan haran kan masallacin da hasumiyarsa ba wai laifi ba ne ga jama'ar Mosul kaɗai, laifi ne ga duniya baki ɗaya a cewar Miss Nawal. Duniya ta ƙara yin hasarar wani muhimmin ɓangaren al'adunta sanadiyar 'yan ISIS. Dakarun Iraki da taimakon dakarun haɗin gwiwa sun 'yantar da kashi saba'in na yankunan da a da ke ƙarƙashin 'yan ƙungiyar ISIS. kuma a yanzu haka sun kubutar da 'yan iraki miliyan 2.7 daga mulkin 'yan isis Amurka daga mayyar kasashe ƙawayenta na ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'ummar ƙasashen duniya a kan sharri da masifar wannan ƙungiya ta ISIS. Suna kuma kawar da shugabannin ƙungiyar daga fagen daga ta hanyar daƙilewa ƙungiyar hanyar samun kayayyakin aikinta. Amurka ta ƙudiri aniyar fatattakar 'yan ISIS daga doron ƙasar Iraki don tabbatar da cewa 'yan ƙungiyar ba su dawo ba. Haka kuma Amurka da kasashen duniya na goyon bayan ƙoƙarin gwamnatin Iraki wajen tallafawa wuraren da suka ji jiki sakamakon mamayar da ISIS suka yi. Amurka na tare da jama'a da gwamnatin Iraki yayin da suke ƙoƙarin gina wa ƙasarsa kyakkyawar makoma ta ci gaba da samun ingantaccen zaman lafiya mai ɗorewa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaice. To kotun koli ta Amurka ta amince ta saurari karar da shugaba Donald Trump ya shigar game da umarnin da ya bayan neman a tsawwala dokokin shiga Amurkan inda ta yanke hukuncin cewa wani sashen dokar zai iya fara aiki. A wani labari ne daban kuma shugaban na Amurka Donald Trump yana zargin 'yan Democrat da kawo cikas wajen kin taimakawa 'yan Republicans domin su yi watsi da tsarin kiwon lafiyar nan da tsohon shugaban kasar Barack Obama ya samar. sakataren harkokin wajen amurkan rex tillerson wato ya ce zai yi matukar wuya kasar kata ta iya aiwatar da bukatun da saudiya da wasu kasashe kawayen ta uku suka gabatar kafin su maido da dangantaka da ke tsakaninsu da hukumomin doha To takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu Martin Nazir Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya